أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta juma'a shida ga watan rabi'ul awwal alif da ɗari hudu da arba'in da biyu wace sai daidai da ashirin da uku ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi ulul himma littafin da yake zaburar da mu mahimmancin tashi da tsayuwa da nema yau shine karatunmu na farko bayan tsawon hutu da muka yi na kimanin wata bakwai da kwana uku a saboda mun kulla karatu ranar ashirin ga watan uku na wannan shekara wato wata bakwai da kwana uku cir ba mu yi karatu ba sai yau mun kwana kuma a shafi na ɗari da arba'in da hudu darasi na talatin da bakwai ban san ko haka yake ba a wurin to yau sha Allahu za mu tashi a darasi na 38 malam na mana bayani a wani fasli da yake mana bayanin wato girman himman magabata wurin neman ilimi sai malam ya ce ya ɗauko maganan junai rahimahullah yace ma talaba ahadun shay'an bi jiddin wa illa nala ba wani mutum wanda zai nemi wani abu da ƙwazo da kuma gaskiya face sai ya samu wannan abu ibn al rahimahullahu haka yake cewa an fahimta sai ce fa illam yanalhu in ku bai sami wannan abun da ya nema ba gaba ɗaya. nala ba, to zai samu wani bangaren malamai ban san ko kuna fahimta ba kai ne kana da target kana da wani abu da kake nema sai ka tasa abin da gaskiya da kuma kwazo ibnul junayd rahimahullah yace to in baka samu abun ba gaba daya to insha Allah sai ka samu wani bangaren ka kenan ma'anan maganan idan baka nemi abu da gaskiya ba baka neme shi da kwazo ba to ka gaya mani ta inda za ka same shi ba zai samu ba to jama'a inda aka ban mu kenan mu al'umman musulmai ba mu san aiki ba mu san nema ba mu da haƙuri wurin tsayuwa abu ya kai ƙarshe shi sa aka ban mu a baya yanzu misali barin gaya maka misali na hankali idan ka ɗauko wanda ba kai ba wanda ba musulmi ba ka ɗauko musulmi misali aka ce za a tafi wani wuri neman aiki shi wanda ba musulmi ba zai iya haƙuri inda ya kai masa kwatancen inda za a zai yi haƙuri ya biya je nema amma shi musulmin zai iya ce maka to in an je da Allah to ko za ka mai magana kai ka turo ni ko kuma gani nan zuwa ko ba haka bane jama'a saboda wai in ya je shi kada ya sha wahala a wanke shi a tsabtace a goge a sallame shi <laughs> wai shi ina so in ba haka bane wannan magana wani ce mani a'a malam ba haka abin yawa shi sa ka ga duk inda muka kama an ban mu a baya yanzu ka duba ka ga katin ɗan ƙasa za ka ga waɗanda ba mu ba a cocina ake masu bayanin lallai lallai a je a yi wannan abu sai kaga tun da asuba suke fita layi suna tsaye amma mu namu in kaje sai ce maka su ai matsalan ba ki mu bane to jama'a ku zo ga mota to ka san yanayin da ake ciki in ta kai mu za ta dawo da mu za a kai ka a dawo da kai to amma misali kaman awa nawa za a yi za ka yi kaman awa uku to yaya batun abinci ba shi dai ka komai ya zama ya samu <laughs> to duk kuma mutumin da kaji an cewa ne kai ko a yankan kumba ya shahara to karka tambaye shi irin wahalan da ya sha ba haka kawai samu girman da ɗaukaka ba in zai baka labarin irin sarƙaƙiya da ƙayoya da ya hau ya taka da wahalhalu za ka yi mamaki sannan ya zama jigo a fagen yankan kumba misali so wani abu ne kake bukatan ka same shi haka a bagat yana da wahala mala ce fa hadha huwa ulul himmati fi talab al-ilm wannan ita ce madaukakiyar himma a cikin neman ilimi ghaira ala al-waqt kishi akan lokaci an yunfaqa fi ghairi fa'ida a ba da lokacin nan a cikin wani abu wanda bai da amfani to in ka duba mala kamar yadda muka sauke adda'u wa dawa da ku na shakul islam ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah al-jawziya yana cewa akwai mutumin da zai shekara tamanin, amma idan ka taskace ka taskace ka tara shekarun gaba ɗaya, kwata-kwata bai shekara lafiyayyu masu amfani fiye da goma ba a to in kafin ka ci gaba da karatu sai kai mamaki ya za a ce mutum ya shekara tamanin, amma aka tattara rayuwar gaba daya amfanin da ya samu bai fi shekara goma ba sai ce saboda dukkanin rayuwarsa gaba daya yanzu misali awa ba ashirin da hudu ba ne a cikin yini to in ka cire gaba daya salloli muna yin salloli guda biyar ba na jin kowace sallah muna yin minti goma na to na wai kafin mamu zo nan eh kafin mamu zo na kullum za ka yi minti goma cikin awa ashirin da hudu ko ba dukkaninmu ba ne yake na filfili ba dukkaninmu ba ne yake karatun ƙura'ani idan ka ka samu goma in sha Allahu ka san mu bakwai zuwa takwas ba mu wasu na filfilin ba mu karatun ƙur'ani mun takaitu akan sallolin nan mai ƙoƙari to awanni ashirin da uku kuma an tafi fafutuka to an ka tattara minti goma ko minti hamsin hamsin hamsin har tsawon shekaru tamanin sai ka samu ba wani abin kirki aka samu ba samu me yasa saboda lokacin aiki. lokacin baka san mahimmancin lokacin ka ba baka programming baka tsara ma rayuwarka yadda zaka tafi da lokacin ba malami ana fahimta to shine matsalar da muke samu sai ka tashi kaga ni ba abin da ka amfana da shi malai ce wa azmun yublal jadidan yake da azima jajircewa wacce kisa ke karar da dare da yini aljadidan dare da yini mala ce wa huwa sarimun saqi zaka same shi yadda ka san takobi wasashe sarim takobi wa kwaɗayi wurin kiyaye lokaci la yashfi ghalila baya iya ƙosar da kishinsa algulla kishi illa an yaftariqa min mawaridil ulum sai dai ya kakkasa daga mashayan ilimi bi akwabin tafi'a da kofuna waɗanda yake cikakku ne nan ya ci ko fiqihu can ya ci ko hadisi can ya ci ko nahau can ya ci ko lura duk ta ko'ina inda ka taɓa, sai ka yi tsammanin ainan ne ya fi gogewa saboda ko'ina yana rike da kofi ya ci ciko malaci wa gausun filbah da kuma nitsewa a cikin bincike la ta'ulu bainahu wa baina nafa'isil ulum wa auratul masalik nutsuwa cikin bincike wanda yake al'aura wato wahalan hanya auratul maslak wahalan hanya wa nafa'isil ulum da kuma ilmuma masu tsada ba su sha makancewa tsakanin shi da nema wai dan ya shiga hanya ya ga wahala ba zai dawo ba tsadan ilimi inda zai tafi neman ba zai sa ya juyo ba sai ya dangana malamai kuna fahimta wala tulu masafati tariq haka kuma tsawon zangon hanya ba zai sa ya kasa zuwa neman ilimi ba saboda in ka bibi malaman da duk mutumin da an ce maka malami ne za ka samu sai ya niki gari ya tafi wani wuri bai zauna yankinsa ba kawai shekul islam bin rahimahullah ana magana malummansa sama da mutum ɗari biyu. zai karanci hadisi wurin wannan in ya sake jin wani mutum ya goge cikin hadisi sai ya koma ya sake dasa ɗamba ya faro zai karanci fiƙa wurin wannan in ya sake jin wancan ya goge sake binsa inda yake ya je ya sake nemowa shi sa shi tun yana shekara bakwai aka ba shi ijaza approval cewa shi mufti ne yana iya bada fatawa saboda tsananin fafutukan nema mala ce wa alsinatun muhazzaba sannan da harsuna waɗanda yake tsabtatattu la taqa'u fi lagwin wa muhatara bakin baya fadawa cikin wasa da kuma shashanci bai da lokacin da zai tsaya ya bata lokacinsa cikin maganganu waɗanda yake na wasa ne da shashanci a'a an fahimta duk abin da zai faɗa ilimi ne abin da zai saurara ilimi ne ya tsaya wai ya ɓata lokaci babu shi sa ka ga ai 'yan boko waɗanda suka yi zurfi za ka ga don mutumin da ka duro masa sai dai ba ka minti ɗaya kawai ce sorry ka yi haƙuri ka dawo lokaci kaza saboda ba ka cikin shedul dina wannan ai tsarin malamanmu ne magabata saboda lokacin naka a shirya yake to amma ni da kai da shi da ita baka da tsari a lokaci malam sai rayuwar ta ƙare kuma jiya ba za ta dawo ba kamar yadda masu iya magana suke faɗa madati siba wata tawallati al-ayyam fa wa ala zamani salam yarinta ya riga ya kau zamani ya shuɗe don haka an riga an wuce malami kuna fahimta malai ce kai fala to ta yaya ko za a ce a'a wa qad shaghalat bil haqq alhali bakin nan ya shagaltu da faɗin gaskiya fa ashghalaha anil batil gaskiyar sai ta shagaltar da bakin daga faɗin ƙarya saboda abubuwa guda biyu ne don mutumin da bai shagaltar da kansa da sunna ba bid'a za ta shagaltar da shi don mutumin da bai shigar fitar da kansa da neman gaskiya ba to banna da ƙarya ita ce za ta ainihin shagaltar da shi ana fahimta kuma duk mutumin da bai shagaltar da kansa da neman halaliya ba to haramiya ita ce za ta shagaltar da shi haka rayu ka ɗauki komai ka kawo wannan sannan ka kawo kishiyarsa haka al'amuran suke tafi laqad kana halu salafil ummati fi talab ilm haqiqa halin magabatan al'umma ya kasance a cikin neman ilimi wa shirhi, da yaɗa shi wa tasnifi da kuma rubutu a cikinsa shi ilimin halan ajiba wani hali ne na ban mamaki istasmaru fihi auqatahum sun gwabanya lokutansu lokacinsa sun mai da shi gwaggwaba wa afnau shababahum sun ƙarar da samartakansu a cikin neman ilimi fa hasalu sai suka tara ma yubhishul uqul abinda zai dumautar da hankula wa yubhiru al albab sannan kuma ya dumautar da ma'abuta hankula saboda kamar su imamun nawawi da kake jinsa rahimahullah sharih sahih muslim ai shekarunsa ba su nisa bai ya rasu da wuce hamsin da wani abu amma abin da aka ce maka mazhaba ne na imamu shafi'i rahimahullah sai ka ji an ce imamu nawawi ya ce kaza abin da za a ce maka mas'ala ce ta hadisi sai ka ji an ce imamu nawawi ya ce kaza rahimahullah saboda rayuwar ta yi albarka an shekara hamsin amma kama an shekara ɗari da wani abu ana fahimta to haka al'amura suke shi sa kullum muke cewa ka nemi Allah ya maka albarka cikin ko menene ka riƙa saboda albarka ita ce abu mai mahimmanci ba yawansa ba menene amfanin abu mai yawa babu albarka kuna fahimta malamai malai ce wa yastanhibul himam su tana zaburar da himmoma fa ila mutala'ati ahwalihim ku biyo ni ku zo mu leƙi halayyan ma'abuta magabata wal iqtida'i bihim bi hadihim sannan mu koyi da shari'a irin tasu wasairi ala sunnatihim sannan mu tafi akan turbar hanya irin tasu wa haddathatni anhum ya sa'd fazittani bihim gharaman fazidni min hadithika ya sa'd yace ya kai sa'ad ka bani labarin su sai ka ƙara mani bihim gharaman sai ka kara mani kauna da shauƙin waɗanda ka bani labari fazidni min hadisika ya sa'ad ƙara mani zantuttukan da kake gaya mani ya kai sa'ad akhar wani yace karrir alayya hadisahum ya adi fa hadithuhum yujli alfuada sadi karrir alayya hadisahum. don Allah kanana ta mani zantuttukan mutanen nan mala ya adi ya kai dan jagora fa hadisuhum. kaga zancensu da kake gaya mani yujlil fu'ada asadi yana goge ya tsabtace ya wanke zuciya mai tsatsa saboda jin labarinsu wani abu ne mai daɗi a ce sun yi kaza abu ne mai daɗi shi yasa wani ke cewa tashabbahu illam takunu mislah malam ku kamanta in ma ba za ku zama irinsu ba to ku kamanta inna tashabbuha bir rijali falah koyi da mazaje ma nasara ne malamai ana fahimta to wannan shine abin da yanzu ku duba misali muna da abokanai a kaman germany america kasashen nan da dai turawan yamma su saboda sanin lokaci da aiki tukuru su suna aiki ne on hours ba wai suna aiki bane based on monthly basis a'a ba kan watanni suke aiki ba yanzu misali kaga da muka shiga corona ai kaga mai aikin wata misali kamar ma'aikacin gwamnati shi corona in ma ta taba shi dan kadan ne sai saboda salarin shi yana flowing yana samun alat amma waɗanda abin ya taba most sune kamar malamai islamiyya tunda yaran da za su zo a karantar da su din su kawo kuɗin ba su zo ba to ta ina shi zai samu to su a can suna aiki ne akan awanni za ka iya ganin mutum yana aiki guda biyar ai ba don kaji an ce mutum yana turai kada hankalin ka ya tashi don kai a nan a naɗe a kaduna za ka iya fin shi hankali da ɗan aikin da kake samu saboda shi ga fitinar tax mai tax haraji tv in kana da shi za ka biya haraji mota dama ma sai ka gwammace gara ma ka dinga shiga mota haya saboda parking space sai ka dinga biya ita kanta tana da haraji an fahimta to ba shi muke so mu ce ba suna aiki ne akan awanni don haka shi za aka ce america akwai mutum kamar miliyan talatin da uku wanda suka rasa aiki saboda mutum na iya hada ayyuka guda biyar zai zo nan aikin awa biyu zai kawai daga nan zai buga can can zai aikin awa biyu shi ma daga can zai buga zai aikin awa ɗaya can zai karkasu kuma sannan dole zanto akwai regularity saboda su duniyar aka sa gaba ba maganan Allah ba maganan manzon Allah sallallahu alaihi wai ka zo ana san a tsince ka in biyu za ka yi reporting ka zo biyu saura minti biyar don haka dole ka san yadda za ka yi ka ci kurkuɗa lokutan ta inda ka ban nan ya za a ka ranka ya ka tafi can kai akwai mutumin da za ga yana zuwa aiki kullum daga kaduna ya tafi kano ko kamar daga sokoto ya tafi abuja kullum a jirgin ƙasa ya je kuma ya koma saboda ya samu ya tsira to abin nake so in nuna aiki suke tukuru shi sa kaga sun kai inda suka kai a yau maganan ragwanci maganan kasala wai magana ina da dan uwa shine mai kuɗi kawai mu saka masa wahala su ba wannan domin uwar rago ake yi majaji na taɓa baku labarin wani mutum ya zo wai wai shi yana da rikici da ɗan uwansa yana so in shiga to me ya matsalar taka wai dan uwan nan nasa Allah subhanahu wata'ala Allah ya rufa masa asiri mala yana da kazantattun kuɗi ka sa ko da miliyan ɗaya da rabi ya bani ko miliyan biyu in kama jajari Ah, kaji mala abu samad <laughs> na ce kaji mala abu somat kawai sai in je ni saboda ni ne malam kamis kawai sai in ce kai cikin kudin da Allah ya baka ka bashi miliyan ɗaya da rabi ya jajali ko miliyan biyu sai na ce wannan magana da ka zo da ita magana ce yake hankali ma ba zai kama ba eh abinda zan baka shawara ko ka je ka nema wurin Allah subhanahu ta'ala ko ka je kai masa biyayya in Allah ya ci da kai baka amma haka kawai ban san me ya hada ku ba kawai sai ka taso ka ce in to in je in ce mishi me ni ne na tara masa kuɗin ko me malamai kuna fahimta haka wani zai tare ni wai ɗayan abu uku yana so a yi ɗaya ko in ba shi kuɗi ko in kai shi inda za a ba shi ko in nemo mai rance na ce duka ba wanda za a yi duk ukun nan ba wanda za a yi to haka al'amuran suke mala dole eh abun zagi a zage ka eh ai in ka daga ta mutane da ba za ka tafa ma shi yanzu ya ce in kai shi inda za a bashi misali to inda za a bashin in kai shi inda za a bashin ba matsala ba malamin Allah sai malam kamil to kuma ni in wanda na kai shi wurin shi din ya bashi ni inda zai bani sai zama matsala malam ya ja kaya dan me za a ba malam kuɗi ni laifi ne inda zai shi wanda ya kai shi na bashi din laifi ne ni inda zai bani amma shi ba tashin hankali ya anta na a tuntune haka yi to in ka gane sai ka jingine zai kawai ka fuskanci Allah za ka samu taimakon shi <laughs> to malati hirsuhum ala talabil sharif kwaɗayin magabata akan neman ilimi mai daraja saboda ilimin ma ka nemi ilimin da zai amfane ka ba ilimin da ba zai amfane ka ba yanzu misali lokacin da aka zaman corona in ka duba tsangaya tsangaya tsangaya na matasa sai kaga ko dai suna buga nido ko suna buga wot ko suna kwallo har gara kwallo motsa jini ne wannan na da fa'ida amma kamar what da nido misali menene amfanin kaga wannan wani ilimi ne amma ba mai amfani ba saboda ba zai amfani ka ba so duk abin da ka nema ka nemi ilimi amfani malaci ala ilm ilimi sana'atul qalb sana'a ce ta zuciya wa shughlu da kuma aikin zuciya fa malam tatafarrag lisana'atihi wa shughli lam tanalha duk abinda baka tsaraitu dan sana'a shi da kuma shagaltuwa da shi ba ba za ka same shi ba malam ban san ko an fahimta ba duk abinda baka dauke shi ba kan ji cikan karfi yadda ya kamata babu yadda za a yi ka samu abin da ka yi maɗaukansa kai nan kashi ba zai samu ba ana fahimta wa innahu wa lahu wijhatun wahida shi ilimi yana da fuska guda daya fa idza wujjihat idan aka fuskantar da zuciyar wato zuciya tana da fuska guda ɗaya. idan aka fuskantar da ita ila al zuwa ga jin dadi wa shahawat da sha'awowa in sarafat il, sai ta bada baya daga barin ilimi duk sanda zuciya ta kasance budurwa budurwar zuciya babu abin da take so sai kwaɗayi da hutu da jin daɗi to ilimi dama ba nata bane ana fahimta wa man lam yughallib ladzata idrakihi al dun mutumin da bai rinja yadda jin daɗin ruskuwarsa ga ilimi ba wa shahwata da kuma sha'awar ilimin ba ala ladzati jismi akan jin daɗin jikinsa wa shahawati nafsi da kuma sha'awar kansa lam yanal darajatal ilmi abada ba zai samu darajar ilimi ba har abada in dai baka fuskantar da kanka ba zuwa ga ilimin kan jiki kan karfi shi kake so kuma da ikhlasi da tsoron Allah subhanahu ta'ala to malam ba za ka same darajar ilimi ba har abada fa'iza tsorat shahwatuhu fi'il idan sha'awan ɗalibi ta kasance a cikin ilimi take walazzatuhu fi idraki jin daɗin ɗalibi ya kasance a cikin riskan ilimi ne rujiyala ana masa kwaɗayi an yakuna min jumlati ahli ya kasance daga cikin ma'abuta ilimin saboda ya kama hanyar samun ilimin kai ba ilimi ba ma duk abin da ka tasa shi ko sana'a ce ka tasa sha'awarka ita ƙwazonka wannan sana'a to ana da tunanin ka kasance ɗaya daga cikin waɗannan ma'abuta sana'a Allah ya sa ana fahimta walidhalika kana ulama'una a don haka malamanmu sun kasance rahimahumullahu ta'ala Allah ya musu rahma yahrisuna 'ala al-'ilmi wa jam'i suna kwaɗayi wurin tara ilimi da kuma shi ilimin kansa harfan kwaɗayi laisa lahu nazir ba shi da makamanci wa haka amsilatan min dalik kai ga misalai na kwaɗayin magabata akan neman ilimi malaki ga misali na farko an amiril mu'minin Umar ibn al-Khattab an samo daga amirul mu'minin shine Umar dan Khattab radiyallahu anhu Ya ce kuntu ana ni Umar na kasance wa jarun li min al-ansar da wani makauci na daga cikin mutanen Madina shi makwaucin huwa Aus ibn Khawali al-Ansari shine Aus dan Khawali mutumin Madina fi bani Umayya ibn Zaid mun kasance a cikin gidan Umayya dan Zaid ai nahiyati bani Umayya wani bangare daga cikin gidan Banu Umayya muna zaune wahiya min awalil Madina wannan gidan Bani Umayyan wato kan tudu ne daga cikin tudun madina wa kunna natanawabun nuzul mun kasance mukan yi sauyin sauka ni idan na hau shi yana ƙasa shi kuma idan ya hau ni ina ƙasa annauba ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna sauyin zama a majalisin annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yanzu yauma shi aus zai sauka wata rana wa anzilu ma. ni kuma an sauka wata rana fa idza nazalt in na sauka ran da na saukan je bi khabari zalika al-yawm min al-wahyi wa ghayri nakan zo masa da labarin wahayin wannan ranan da ma abin da ma ba wahayin ba ma wa iza nazal in kuma shine ya sauka a majalisin ni bana nan fa'ala misla zalik shi ma sai ya zo mani da labari irin na wahayi da kuma abin da ba wahayi ba malamai kuna ko fahimta saboda dai ilimin kada ya sukuce ni ina nan shi zai tafi nema zai ce mishi to yau an yi kaza an yi kaza ga irin aya kaza da ta sauka sunan surar kaza sannan ta sauka akan wane ga kuma dalilin saukanta idan kuma shi ne ya tafi ni ban nan na tafi nema ni ma zai zo mani da ilin labarin kada dai a ce ilimin an yi asarar shi to mala muke ana ko fahimta malamai sai ka samu kaga tsakaninmu da su kama bayyana sama'i wal ard kaman sama ne da ƙasa malace wa an ibni Abbasin radiyallahu anhuma an samo daga abdullahi dan abbas da shi da babansa Allah ya kara musu yadda ya yace lamma qubida rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da aka amshi annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya rasu qultu li rajulin min al ansar sai nace da wani mutum daga cikin mutanen Madina halumma zo falnas'al zo mu dinga bi muna tambayan ashaba rasulillah sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa innahum al yawma kathir kaga yau dinnan suna da yawa mala kar mu yadda mu shantale mu susuce mu zauna mu dinga bin su muna tambayan su fatawa bayan fatawa tunda suna da yawa in ji waye faɗi wannan magana jama'a abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma faqat shi wancan mutum sai yace wa ajaban laka yabna abbas kai abin mamaki gare ka ya kai dan abbas radiyallahu anhuma atara an-nas yaftaqiruna ilayk shin kana tunanin mutane za su buƙace ka ne wa fin nasi min ashabi rasulillah alhali a cikin mutane akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man fihim waɗanda gawa ne gawa ne gawa ne da wani wa zai zai bukace ka kuna fahimta ma'ana kaman kalma ce ta discourage irin haba me za mu tsaya mana? to kai kana ga kai wane matsayi za ka kai hadda za a bukace ka bayan ga su irin su wane da wane da wane da wane an fahimta kamar irin yadda mu je gaba kaɗan ƙala sai abdullahi ɗan abbas ya ce radiyallahu anhuma fataraktu zak sai na bar wannan mutumin na bar maganan ma wa akbaltu as'alu ashaba rasulillah ni tunda na san ina da inda za ni sai na fuskanto ina tambayan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa in kana yablughuni alhadithu an rajul kai malam yace hadisi yakan zo mani daga wani mutum ba ba sai in je ƙofarsa wa huwa qa'il alhali yana baccinsa na ƙailula nan qala yaqilu insa kenan can ko qala yaqulu bambancin su kenan amma duka ismul fa'il qa'il sai dai abin da ke bambanta su qarina amma qa'il mai magana qa'il mai qailula auhum qa'ilun a can cikin araf an fahimta yace nakan je kofar mutum in samu yana bacci to ka tsaya ka ji abin da zai fa tawassat rida'i sai in shimfida rigata in yi filo da ita da kalman wisada filo ala babi a kofarsa in tashi riga na in sanya in yi filo da ita yaskir rihu alayya min turab iska tana baɗa mani ƙura ana kwance ana ko fahimta fayakuruju fayarani fayakul sai ya fito shi mutumin da na tafi wurinsa sai ya ganni sai ya ce yabna ammi rasulillah ya kai ɗan kawun annabi <clears throat> sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma me ya zo da kai nan saboda Allah me kake nema <clears throat> halla arsalta ilayya fa'atiyak don menene baka aike mani ba ni ko zo maka ai matsayinka ya fi ka zo nan ƙura iska tana buɗe ka da kura ka aike mana ka ce kana nema na ka gani aiki da cikawa zan halicci inda kake <clears throat> faqul sai ni in ce la a'a in ji wane ne Dan abbas radiyallahu anhuma ana a an atiyak ni na fi cancanta da in zo maka <clears throat> fa as'aluhu anil hadith sai in tambaye shi game da hadisi don Allah malam na samu labari an ce mani hadisi mai kama kaza da kaza da kaza an ce kaza malam kuma an ce kai kai rawaito shi ya ingancin abin da yake fa'asha hadha ar-rajul al-ansari hatta ra'ani wancan mutumin da muka yi wannan magana shi mutumin madinan nan wanda nace da shi ya zo mu dinga bi ɗai ɗai ɗai ɗai muna tambayan sahabban annabi su sallam ya rayu rayuwa har sai da ya ganni ni dan abbas radiyallahu anhuma wa qad ijtama'a an-nasu hawli yas'alunani al-hali mutane sun tattaru sun tattaru a gefe na sun kewaye ni suna tambaya na fa yaqulu sai shi wancan mutum sai ya ce hazal fata kaga wannan saurayin kana aqala minni ya fi ni hankali ana fahimta haka muka yi da wasu abokanai na muna yara yara haka muke gasa wurin zuwa makaranta Allah su wata ya sa na zo ni na tafi na wasu da na dawa suka ce kai kaga mu ma da mun yi karatun fa da mun je Misira, to shine wannan abinda abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yake gaya mana duk sanda ka samu dama mala ta alkhairi ka ribace ta masu iya magana cikin turawa suna cewa opportunity knocks one dama takan zo so ɗaya ne in ta tafi ba za ta dawo ba saboda lokacin da kake da ƙuruciya kana da lafiyan jiki kunnan ka na ji idan ka na gani menene menene a lokacin za ka yi abin da ya kamata ka yi amma lokacin da aka ce girma ya same ka kunnanka ya yi rauni ka ya dusa rauni ya kama ka to sai dai ka ta kurza kawai har dai wa'adi ya cika ai ba wani abu da za yi to amma daga shekarun kuruciyan nan daga nan ne duk abin da kake kokari ka yi ka tsayu ka yi sa in ya zauna to in sha yana da wahala ya fita ana fahimta in ko haye kawa abin sai dai ka ta murmurawa wai tilawa dan manzo giris giris ne na kama shi malai kuna fahimta malai ce walamma futihatil bilad a lokacin da aka bude garuruka asar ibn abbas min ajli al-ilmi dhama abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma sai ya fifita saboda ilimi sai ya fifita ainihin kishin zafin rana azama kishi alhawajir jam'u hajara na zafin rana ya gwammace ɗanɗani kishi na zafin rana fi durubil madina a cikin hanyoyi zar hanya ana fahimta a cikin hanyoyin madina wa masalikiha da kuma mashiganta alaf zilalil wafira akan inuwa mai lulluɓa ya gwammace da ya zauna a cikin inuwa wacce za ta lullube shi gare ya shiga hanyoyi da tudun madina ya samu ɗanɗanon ishi saboda ilimi fi basatini sham a madadin ya tafi gonaki na ƙasar sham ya je ya zauna wa sawadin iraq da kuma cikin dandazon taron al'umman mutanen iraq a sawad mutane masu yawa wa shata'anin nil ya gwammace da ya tafi bakin gaban nilu shatta bakin gaba wa dijla da kuma dijla wal furat da kuma furat duka sunan ruwa ne zaka ji an ce minan nili ila furat nili yana misra furat yana iraq wato daga misra zuwa iraq ya gwammace da ya haka qala radiyallahu an ga abin da yake cewa lamma futihat al madain a lokacin da aka buɗe garuruka jam'u madina aqbala an-nasu ala ad-dunya mutane suka fuskanto wa duniya suka fuskanto haikan duniya suke nema wa akbaltu ala umar sai na fiskanto wa umar dan khattabi radiyallahu anhu ni shi na je na rike ina tambayansa abubuwa da dama yana cewa li kulli bani dunya muradun wa maqsadu ne ko wa maqsidu wa maqsadu ya kamata ya zama bilkat saboda madinsa menene qasada mudari'insa menene yaqsidu to ismu zama din sa da maka ya zama maqsid ana fahimta in ya kasance babu menene kenan zama hazana yahzanu ko ko ku a'a babu menene wannan fa'ala yaf'ilu daraba yadribu to in ya zamana haka yakan zamana maf'il ne ismu zama din sa da maka naqib kana jin kuma kai shi fagen ka ne <laughs> dan haka ba maqsad bane maqsad ya kamata ya zama malace li kulli bani duniya muradun wa maqsidu wa inna muradi sihhatun wa faragu malace li kulli bani duniya ga dukkanin ma'abuta duniya ni da kai da shi da ita muradu kowa na da manufa wa maqsidu da kuma burinsa wa inna muradi amma kaga ni manufata ni malam sihhatun lafiya wa faragu da kuma lokaci saboda da lafiya ne zan tsaya sannan da lokacin zan nemi abin da nake nema li ablugha fi ilmi shari'ati mablaghan yakunu bihi li lil jinan balagu li ablugha domin isa fi ilmi shari'a a cikin ilimin shari'a mablaghan ma isa yakunu bihi li wanda zai zame mani da shi lil jinan balagu guziri zuwa ga gidajen aljanna وفي مثل هذا فلينافس أولو النهى وعزمي من الدنيا الغرور بلاغ كو من الدنيا الغرور بلاغ صفة وفي مثل هذا أتكي إن ونن أبوكوا فلينافس أولو النهى ما أبوتا حنكلا سيد إيرتيا وعزمي من الدنيا الغرور kai ni fa ya ishe ni daga wannan duniyar marudiya balagu abinda zan samu na kawai in dai na samu guzuri shikenan ta je ta halakar da wanda za ta halaka ni ba ta dame ni ba ana fahimta famal fawzu illa fi na'imin mu'abbadin bihi al'ayn raghdun wa sharab yusagu famal fawzu ira da kake ji bai zamo ba illa fi na'imin fati a cikin wata na'ima mu'abbadin dawwaman mata har abada ta dindindin bihil ainu raghdun wanda akwai sanyin idanu a cikin wannan ni'ima washarabu sannan kuma abin sha yusabu za a kawo maka shi ba tare da an sha wahala ba ma'ana don ni'imar da za a ce tana karewa ko tana yankewa ta ai wannan da sauranta to ka taba gani wata ni'ima a duniya wacce ba za ta kare ba yanzu a Najeriya misali wane ne mai kuɗi na ɗaya a najeriya dangote to in ya mutu shi kenan likafani kawai na dubu uku ya ishe shi hadawa ka duba tarin tsibirin kuɗin nan ba yana gina refinery da an kusa kona shi ba a cikin zanga-zangan nan Allah ya tsare kusan 2 billion dollars wane refinery to duka kuɗin nan da kake ji da an ce yanzu ya kwanta dama kwata-kwata dubu uku ta haɗa shi kuma jama'a ne za su kai shi bayan gari shi ne ma da yake magana a nan famal fauzu illa fi na'imin mu'abbadin tsira babu shi face a cikin ni'ima da wamamma saboda ba maganar Najeriya ake ba ana maganar global international business duniya shi kowa da ka gani yana bukatan shi yana neman shi yau ba shi nan ba shi can ba shi nan an ce ma in labarin ya inganta sai da aka kai ga wayoyin shi rukowa ake an hana shi an waya saboda kawai kullum ana cikin hada-hada ta amma ka gani imar ba za ta dawoma ba ana fahimta ana hakaito ɗaya daga cikin eh, khalifofi sulaiman bin abdulmalik daga cikin kyakkyawan mutum ne khalifofin bani umayya ken shi ya ruɗe shi ya kalli madubi ya duba ya gyara ya gyara yana da wata kuyanga ita ma kyakkyawa ya ce ma ra'ayuki fiya menene kike tunani a cikina ta ce kai ma ahsanaka ya maulai law kunta tabqa babu abin da ya kai kyanka inda zaka dawo ba zaka mutu an ce ya faɗi maganan cikin kwana uku Allah ya kira shi to din ni'imar da ba za ta dawwama ba mala to ka kabita a hankali sai ka nemi guziri wata zawwadu fa inna khaira zadi taqwa ku yi guziri mafi alkhairin guzirin shine tsoron Allah yanzu ai kaga anan kai kai ka taba ganin dangote ido da ido ina jin kila nan ba ban jin ko wani na ganshi ba ido da ido to in zaka ganshi ka sai ka protocol sai kai applying an yi kaza an yi booking an ce kaza an yi waye kaga mutum dan uwanka a duniya shi babban ne ya daukaka to amma za ku tashi tsirara gaban Allah subhanahu ta'ala kai da shi a wannan lokacin illa man atallaha da ƙarfin salim dinarin yanzu da dirhamin yanzu babu amfani kai yanzu in ka taskake ka dawwama a fadar Allah sai ka fi shi matsayi a gaban Allah gobe an fahimta to amma mu mun kasa gane wannan mun koma kawai mai matsayi a cikinmu mu shine mai dukiya duniya ba ta samu ba lahiran ma kuma ba ta samu ba duk hali yadda zai kai ya je ya dawo karka yadda ka rabu da Allah malam abubuwan da kai shi gafurur rahim sai ya kankare wancan ya share wannan ya goge wannan sai ce to kaje an gafarta maka amma an ka yadda Allah ya so uce maka san ta'ala ai ka gama ka lalace malam an fahimta malai ci gaba da cewa kuntu ati eh, yace wasma'ahu radiyallahu an saurari abdullahi dan abbas radiyallahu an yana cewa menene wannan na yukhbiruhu yukhbiru an da'abihi fi talab al-ilm yana bada labarin da'ab ta'adarsa a cikin neman ilimi kada abika min ummul huwairi qablaha Wajarati jaratiha ummi rababi bi ma'sali ana fahimta kuntu ati baba Ubayyibni ibn ka'ab na kasance nakan je ƙofar Ubayyu dan ka'ab radiyallahu anhu wahuwa na'im alhalishi Ubayyu yana bacci fa uqbilu ala babi sai in fuskanci ƙofarsa, kofarsa anhu ma, walau alima bi makani inda ya san ina zaune a wannan wuri la'a na ban ji ba ok fa aqila ne ok ba fa ukmilu bane ka san idan ne tun na haihuwa fa aqila ala babi wato sai in je in yi bacci a ƙofarsa, sai na ganshi kaman abin nan ba'ud sai in yi bacci a ƙofarsa, walau alima bi makani da ya san ina nan a wannan wurin ina bacci la ahabba an yuqadha li li makani da ya buƙaci a tashe ni saboda matsayina min rasulillah daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lakin ni akrahu an amulla sai dai ni ina tsoron gajiyar da shi almalala gajiyarwa malamai kuna fahimta ka duba fa ɗa ne yake ga kawu na annabi sallallahu alaihi sallam amma yana bi ɗaki ɗaki gida gida ya je Kura ta buɗe shi saboda neman wani abu da ya san zai amfana da al'umma shi yasa har kullum khairun nas man yanfa'un nas hadisin na cikin bukhari mafi alkhairin mutane shine wanda ke amfanar da mutane mafhumul mukhalafa inji malaman usul kishiyar haka wa sharrun nas man la yanfa'un nas mafi sharrin mutane kuma shine wanda bai amfanar da mutane inda ka zauna kawai dunkun ba ka amfanar da ko sai kanka kawai ba wanda ke amfanuwa da kai to kai ana jiye maka tsoro da wahala kasance daga cikin masu alkhairi ba kuma sai ta hanyar tuwa ba mala duk abin da kake kana iya amfanar da wani kuna ko fahimta malamai duk irin abin da kake na sana'a zaka iya amfanar da wani ba wai sai ta hanyar bangaren karatu ba shine abin da muke so a gane mala ce wa qala radiyallahu anhu abdullahi Ɗan abbas ya ce kuntu alzamul akabira min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kasance ina lazimtar manya daga cikin sahabban annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Minal almuhajirin wal ansar daga cikin mutanen makka da madina fa as'aluhum sai in tambaye su an magazi game da yaƙoƙa jam'u gazwa ko ghaza yaƙoƙa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kokin annabi daban-daban daban da yayi wa ma nazala min alqur'ani fi zalik da abin da ya sauka na ayoyi game da wannan ya kokan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa kuntu la adi ahadan bana na kasance ban zuwa kofar ɗakin wani illa surra bi itiyani sai face ya ji daɗin zuwa na liqurbi saboda kusanci na min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi waja'altu asal ubayy ibn ka'ab yawma sai na fara ina tambayan ubayy ɗan ka'ab wata rana radiyallahu anhu wa kana min ar-rasikhin fil shi ubayy ya kasance yana daga cikin kafafu waɗanda kafafunsu suka kafu a cikin ilimi radiyallahu anhu amma nazala fil qur'ani fil madina ina gaya masa ina tambayansa ka bani labari surori nawa ne suka sauka a madina faqal sai ya ce da ni nazala biha sab'un wa 20 sura yace ayoyi ko surori da suka sauka a madina guda 27 ne ha bi makka abinda ba 27 ba to a makka suka sauka surorin qur'ani guda nawa ne jama'a 114 to in ka cire guda 27 daga cikin 114 to 27 duka a madina suka sauka amma ragowan gaba daya a makka suka sauka ana fahimta abdullahi dan abbas kai kumanta mun karanto da kuwa tanan radiyallahu an yana cewa babu wata aya da ta sauka cikin alkur'ani da inda ta sauka da yanayin da ta sauka da dalilin saukanta da kuma wanda shi aka saukarwa da wannan sura ko aya ba ce ni abdullahi Ɗan abbas na santa da na san wani mutum wanda ya ɗaran mani sanin ƙur'ani da na niƙi gari na je wurinsa don ƙara ilimi malamai ana fahimta malice kala shafi'i imamu shafi'i ya ce rahimahullah hafiztul qur'an na haddace alqur'ani wa ana ibn sab'i sinin ina ɗan shekara bakwai wa hafiztul muwatta na haddace kitabul islam muwatta kenan wa ana ibn ashri sinin ni ina dan shekara goma to ni da nake magana da kai da kake saurare ka haddace hadisai goma yanzu ka duba muwatta muwatta saboda ingancin sa ana kiransa kitabul islam littafin musulunci sun kutukun ya haddace shi to ni da kai yanzu mun haddace hadisai goma eh muwatta na imam malik ba eh ya haddace shi ai ba yawa ma an ka duba malaman hadisi za ka ji wani haddace hadisi dubu ɗari uku to shi wani ana kiran shi amirul mu'minin ko ko hafiz duk wani hadisi daga inda ya zo zuwa ga inda ya tuƙe ya san shi sai a ce mai amirul mu'minin fil hadis shine shugaban mu'minin a cikin hadisi malami ana fahimta to bari mu karasa wannan sai matsayi an ce da lokaci yayi wa qala rahimahullah imamu shafi'i ya ce Allah ya kara masa yadda yana cewa falamma khatamtul qur'an a lokacin da na cika sa alqur'ani bi ma'ana na kammala shi ana fahimta dakhaltul masjid sai na shiga masallaci fa kuntu ujalisul ulama na kasance ina zama da malamai wa kuntu asma'ul hadith na kasance ina sauraron hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal awil mas'alata fa ahfazuha nakan saurari mas'ala sai in haddace in naji hadisi ko mas'ala sai in haddace ولم يكن عند أمي ما تعطيني باب أول ما هيفياتا أبند ذات باني أشتري به قراطيس أبند ذات فلن تكد جمع قرطاس walau nazzalnahu kaza kaza zuwa can da sauransu qaratis jam'u qirtas ana fahimta babu abinda zata bani in sai fallan takaddan da zan yi rubutu da shi imam shafi'i rahimahullah yace mahaifiyata ba ta da shi ni ba ta ban ba ni ko ban daina shiga masallaci ba fa kuntu idza ra'aytu 'azman yaluh na kasance idan naga kashi yana walƙiya laha ya bayyana ya lo'o yana bayyana akhubuhu nakan ɗauki wannan kashin fa aktubu fi sai in yi rubutu a kansa fa idan tala idan shi wannan kashin ya cika tarahtuhu nakan jefa shi fi jarra a cikin wata jaka qadiman da dadda kanat lana wacce yake tamu ce kaji jakan ma ba sabuwa ba tsohuwar jaka irin sarka din nan sai in jefa kashin in tara shi a wurin ma'ana ya farga ya haddace kenan ba saboda su ilimin su hadda suke ba wai ya ce na karanto shafi na ne ma ga hujja nan ga abin da aka ce a an wuce da sanin ka wannan ba shi suke ba in ya rubuta kashin ya haddace abin da ya sa ba zai yar ba saboda mu'ahada lazimtan ilimin saboda an haddace an sani amma ana daɗa tasa shi kamar ƙur'ani don haka duk sanda za a bukace shi zai zo yadda kasan ana jin raƙumi da akala malamai kuna fahimta to haka rayuwarsu ta ƙare haka ta tafi yanzu misali abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhuma labarin da yake babu cewa zai je ƙofa ya kwanta ƙura ta buɗe shi wani ɗalibi ne a yau zai haka shi lokacinsa shine lokaci an yi faɗo ma ka ce kai afuwan wallah ina kan nazari amma gobe insha Allah ka dawo goma to yan Allah da ba za a shi ba saboda shi lokacinsa shine lokaci kai naka lokacin bai da muhimmanci to yana da kyau mu koyi tsari domin abubuwa su kasance daidai za mu dasa aya anan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk